زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير waɗanda suka kafirce wa Allah sun riya cewa Allah ba zai tashe su a rayi bayan mutuwarsu ba ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan masu inkarin tashi bayan mutuwa cewa na rantse da ubangiji na haka yake tabbas za a tashe ku ranar alkiyama sannan kuma wallahi za a ba ku labarin abin da kuka aikata a duniya wannan tashin mai sauƙi ne a wurin Allah don shi ya halicce ku a karo na farko don haka shi mai iko ne akan ya tashe ku bayan mutuwar ku a rayi don yi muku hisabi da sakayya